daga nan sai littafi gaba littafin dariqu salihin ila rabbil alamin na wahid abdus salamu bali za mu tashi a shafi na 246 shafi na 246 malam ya yace fadlu الدعاء بظهر الغيب wato falalar yin addu'a ga wani a lokacin da baya nan wanda ka kike masa addu'a din wato mutum ki masa addu'a to akwai falala an gane ko matsala ta farko Allah yace ta'dinul mala'ikati ala du'a'i man da'a li akhihi bi dhahril ghaib amsawar addu'an mala'iku da ainihin wato wanda yayi wa dan uwansa addu'a a lokacin da baya nan ma'ana mala'iku za su ce amin akan addu'ar da kika yi kema Allah ya miki irin wannan abin da kika roka din malam ya ce rawa muslimun an abi darda'i imamu muslim ya ruwaito hadisi daga abin darda kala yake cewa kala rasulullahi sallam annabi alaihi salatu wassalam ya ce ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahri al babu wani mutum musulmi bawa musulmi da zai roki wa dan uwansa a lokacin da baya nan ya masa addu'a ta alkhairi yace illa qala malaku wa laka bi mithli ce mala'ika yace kai ma Allah ya maka irin abu ina fata an fahimci wannan ke ce kawai zu misali kina so Allah ya saki a aljanna sai ki zana ki ringa cewa Allah ka sa malam Ibrahim a aljanna Allah ka sa malam Ibrahim a aljanna to ke ko malaiku za su ringa miki wannan addu'a ko fahimci misalin da kyau ko sake buga wani misali an gane to yawa in kina yi to ke ko malaiku za su miki an gane akwai su daga cikin magabata su haka suke in suna neman wani abu a wurin Allah sai su rika roƙa ma wani irin wannan abu su kuma malaiku sai su rika musu addu'a sai ku kawai sun samu kwarai da gaske wannan wata hanya ce wani irin wani wani wani waye ne ko wata dabara ce ta biyan bukatu ina fata an fahimci wannan mas'ala ta biyu malam yace da'watul muslimu li akhihi bi dhahril ghaibi mustajaba addu'ar musulmi ga dan uwan shi a lokacin da baya nan karbabiya ce rawa muslimun an safwan Rawa muslim ya rawaito hadisi daga safwan wa huwa ibn abdullah ibn safwan shi safwan din nan shine dan Abdullahi dan Safwan wa kanat tahtahu ad-da'u kuma karkashin sa ad-da'u yake kuma take an gane ko qalat qadimtu take cewa qala qadimtu yace qadimtu sham na iso sham fa atitu abad darda nazo na samu abad darda fi manzilihi a gidansa lam ajidhu an gane ko da nazo gidan sai na samu baya wa wajadtu ummat darda'i sai na samu ummat darda qalat turidul hajja al'am shin kana so ka je aikin haji ne wannan shekara qultu sai na ce mata na'am eh ina so in je aikin haji qalat fad'u lana bi khairin to da Allah kai mana addu'a a roƙa mana Allah da alkhairi dan kaje fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam domin annabi alaihi salatu wa salam kana yaqulu ya kasance yana cewa da'awatul mar'il muslimu li akhihi bi zahril ghaibi mustajaba addu'ar musulmi ga ɗan uwan shi musulmi a lokacin da baya nan karɓaɓɓiya ce sanda kike wannan addu'a nabi yace ce inda asihi malakun duk kansa akwai wani mala'ika da aka wakilta mu wakilun kullama da ali akhihi bi khairin duk lokacin da kike wa ƴar uwanki ko ɗan uwanki addu'a ta alkhairi qala al malaku sai mala'ikan nan sai ya ce wanda mala'ikan nan shine al muwakkalu bihi wanda kuma miki yana nan a tare da ke sai ya ce amin Allah ya amsa wannan addu'a da kika yi walaka bisli ke ma Allah ya miki irin wannan addu'an da kika roƙa wa yarwar take kala sai yake cewa fa haistu ila suqi sai na fata kasuwa laƙitu abin darda sai na hada da abad darda wato mijin kenan fa likita da zan ka shi ma sai faɗa min irin abin da matarsa ta faɗa mini an gane wannan ko yarwihi arranin nabi sallama kuma yana ruwaito maganan ne daga annabi sallallahu alaihi wa sallama. fadlul qatl alwazn falalar kashe tsaka tsaka ka kashe ta kashe ta to akwai falala a kashe ta rawa muslimun an abi hurairah ta qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam muslim ya ruwaito hadisi daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man qatala wazazatan duk mutumin da ya kashe tsaka fi awwali zarbatin a dukan farko kika kai mata duka na farko da tsintsiya ko da takalmi an fahimta ko da hannu ko da kafa eh ko da hannu eh ba ta cizo ba ta cizo akwai wani wani babanmu ah, ya yi ritaya yanzu soja ne na sama har ya rike babban mukami a ƙasar nan a harkar sojan sama din amma ya yi da ritaya to ɗansa abokina ne ɗan nasa shi ma yanzu soja ne a yanzu yana kamar ya kai mejo yanzu haka shi ɗan kenan to yana da wa wani ya wuce shi a soja shi kuma kun ga uba soja ya sojoji suna zaune a gida ana ɗan magana haka sai ga tsaka sai uban ya ba ɗan umarni shi wancan babban sojan ba ƙaramin ba ya biya tsaka ba maganan waye je nemo takalmi ko tsintsiya da hannun sai ya ma kota ba da ya kawace ga tsaka ok ai soja ne to shi za ku na ce ko da hannu ko da hannu almuhim shi kashe ta ba wai sai da wani abu ko da wani abu almuhim kawai a bige ta duka ɗaya ta mutu a kashe ta idan kin yi da hannu dole ki wanke hannunki ki sa abun tsaftace hannu domin tana da guba a jikinta an fahimta ba saurara annabi ya ce duk wanda ya kashe tsaka a dukan farko to falahu kaza wa kaza hasana annabi ya ce yana da lada kaza da kaza kawai haka annabi ya ce yana da lada kaza da kaza wa man qatala hafiz darbatu thaniya wanda kuma sai da ya ƙara duka na biyu to shi kuma falahu kaza wa kaza hasana yana da lada kaza da kaza dunal ula ladan shi bai kai na farko ba wa in qatala hafiz darbatu thalitha idan kuma ya kashe ta a duka na uku to falahu kaza wa kaza hasana duna thaniya yana da lada kaza da kaza bai kai lada na biyu ba to waɗannan ladaddakin za su fito mana a ba. Ya ce wa rawa muslimun an abi hurairata an annabi su alaihi annahu qal imam muslim ya rawaito hadisi daga bi huraira. Allah ya kara masa yadda Ya ce annabi sallama ya ce man qatala wazadan duk wanda ya kashe tsaka fi awwali darbatin a dukan farko kutibat lahu mi'atu hasana ko mi'atu hasana afwan aka rubuta masa lada 100 wa fi thaniya a duka na biyu kuwa duna zalika bai kai ɗarin ba wafi salisa duna zalika shi ma a na ukun bai kai na biyun ba kun ga na ƙarshen aka faɗa na farko shine duka lada ɗari وروى البخاري عن سعيد بن مسيب أن أم شريك أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاج wato ummi shuraikin take cewa annabi ya umarce ta da kashe ta inda ta ga tsaka wa rawa muslimun an sa'ad ibn abi kasin. annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama amara bi qatlil wazghi wato annabi yayi umarni da aka tsaka wa sammahu fuwaisqan ya kira ta da matsayin fasika wato tsaka fasika fasika ce tana yin fasikanci a cikin abincin mutane amai tana saduwa da uwarta tsaka tana yin zina kenan za a ce kome da cikin abincin ku ba ba ku sani ba haka abin da cikin kenan Allah ya tsare mu isa arsalwa ya ce ita fasika ce a kashe ta kar a ainihin wato batta idan an ganta kuma tana da guba a jikinta kamar yadda abin ba ba ne a ainihin wato tare da ku a gare ku ba da wani saurin rai duka kawai ki mata amma ba ce wai a samu tsaka a ce bije tsaka ba kina jin tsoro wallahi ni ya zan yi kaza kaza ko ki kai duka Aka duka ɗaya da tsintsiya ko da takalmi ko da kaza ka sa mata flit wani lokaci za ta iya mutuwa shi ma dai yayi amma dai ki samu ladan mana ki samu ladan bismillah kai ake yi a saurara wannan magana da ta faɗa yana da matukar muhimmanci cewa ba wani addu'a da ake yi addu'ar kashi tsaka ne yin bismillah saboda aljanu suna shiga jikin tsaka sai ki zo ki bige ta sai ki ga ta bace baki kanta ba kin saka naka wallahi kila da aljani zaki duka to sai kenan sai ki bismillah ko da aljani ne ba zai cutar da ke ba in kin kashe ta ko ta gudun ma duk ba zai taba cutar amma bismillah ake da tsaka da kunama da irin da maciji bismillah ake amma maciji ana bashi izinin tafiya ma'ana ai masa wa'azi a ka ji tsoron Allah ka tafi gaban mana gida saka cutar mana da yaran mu ba ma bukatan ka a wannan gida mu gida ne na mutane muna so mu miƙe mu saki kafa in ka zo zaka takura mana karfi sai ya wuce gobe ma an ƙara ganin shi a ƙara gaya masa jibi ma sai in aka kwana uku bai tafi annabi ya ce a kashe shi an fahimta Allah shi yadda mu